Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. A dunkule kudin nan gabaki daya na maganan kudi wanda ya kai naira triliyan daya da biliyan ɗari shida kuma kusan dukkan wannan kudi an yi amfani da shi ba bisa ka'ida ba. kuɗi misalin natural resource development account kuɗi ya tari ya fi naira biliyan 800 abin da aka yi amfani da shi kusan 100 bisa 100 an yi amfani da shi ne ba bisa ka'ida ba wato babu wata amintacciyar doka illa da sharuɗa da akan shimfiɗa ko akan gindaya wajen rabon irin waɗannan kuɗaɗe da akan ware su a asusai na gwamnatin tarayya a raba su ga gwamnatocin jihohi ko kuma ƙananan hukumomi na ƙasa. wasu wurare misalin an sayi gidaje a japan an ba wa ma'aikatar foreign affairs an yi amfani da kuɗin nan an ba da su ba su suka wasu jihohi da kuma wasu ma'aikatu na gwamnati wanda ke ba bisa ka'ida ba gwamnoni a wasu wurare sai sun bi sawu sun yi waɗansu 'yan hidimomin na daidaitawa ko gindayawa ko taimakawa daga can sama ɗin kafin a basu waɗannan kuɗaɗe in sun samu waɗannan kuɗaɗe ba lalle bane kuma su sarrafa su bisa alkawari illa ga mai imani masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku kwamitin bin diddigin yadda ake kashe kudaden jama'a a majalisar dattijan najeriya ya gabatar da rahoto kwanakin baya gaban majalisa rahoton da a makon jiya aka fara yin muhawara a kai kwamitin ya binciki asusu guda uku na gwamnatin tarayya kuma abin mamaki shi ne cewar a cikin shekaru goma da suka shige waɗannan asusu guda ukun sun ɓatar da zunzurutun kuɗi naira miliyan har sau miliyan ɗaya da kuma wasu miliyan har dubu ɗari shida wato tiriliyan ɗaya da ɗigo shida. Na san akasarinmu ba za mu gane ko nawa ne wannan kuɗin ba idan dai ba mun yi gwari-gwari ba ne a kai. Idan muka ɗauka cewa akwai mutane miliyan ɗari da sittin a Najeriya, kuma idan muka ɗauka cewar za a raba wannan kuɗi daidai wa daida ga kowane ɗan Najeriya daga sama har ƙasa, to kowa zai samu naira dubu goma kenan a cikin aljihunsa. Kuɗaɗen da aka ɓatar kenan ta hanyoyin da ba su dace ba, kuma ba a tantance ba a cewar wannan kwamiti da ke karkashin jagorancin sanata ahmed ibrahim lawal mai wakiltar mazaɓar yobe ta arewa kwamitinmu na public accounts muna da hurumi mu duba yadda gwamnatin tarayya ke amfani da kuɗi a madadin jama'a kuma kowane ɓangaren gwamnati mukan iya duba yadda kuɗin da aka ce su kashe ko sun kashe shi bisa ka'ida kuma ko kashe shi da aka yi amfani al'umma. To me yasa kwamitin su sanata Ahmed Ibrahim Lawal ya yi wannan bincike kuma wasu asusun suka bincika? Wannan bincike da muka yi na musamman ne don ya zo shi a ƙarƙashin abin da muke kira ah, status inquiry ko kuma dai mu duba me yake faruwa ah, a wannan hukuma ko kuma ma'aikata. To accounts accounts guda uku ne. wanda muka duba akwai natural resource development account akwai ecology account natural resource development account shine account din da kudin da ake ajiyewa a ciki na gwamnati an ajiye shi ne domin musabbabin ayuwa ayuwa 'yan najeriya aiki na nemo musu inda ma'adanai suke saboda a samu kuɗi na shiga zuwa gwamnatin tarayya ta hanya wadda ke ba tilas ba ta sayar da hanyar mai ko gas wanda yanzu najeriya da shi ta dogara kana akwai ecology account shi kuma wannan kuɗi ne wanda ake gwamnati take ajiye shi take ware shi na musamman domin idan bala'i na yanayi ko kuma na kwararwa hamada ko kuma ambaliyar ruwa da aka yi gwamnati za ta yi amfani da shi a jihohi saboda ta kawo mutane sauki da sa'ida da kuma stabilization fund account wannan kuma account ne wanda gwamnati tana ajiye kuɗi wanda za a yi amfani da shi a jihohi in sun shiga yanayi na tattalin arzikinsu misalin ya taɓarɓare ko kuma sun samu matsala wanda yake na buƙatar tallafi da gwamnatin tarayya ko ƙananan hukumomi za su amfana da shi to mun yi bincike ne na lokaci kamar na shekara goma daga 2002 zuwa 2012 mu duba nawa ne kuɗin da suka taru a cikin wayannan accounts accounts guda uku hakanan kuma nawa ne aka cire saboda amfani da su kuma da aka cire an yi amfani da su bisa ka'ida ko kuma musabbabin yadda aka ajiye wayannan accounts accounts saboda amfanin jama'a wannan rahoto mun gabatar da shi ya fi wata ɗaya amma da yau Allah ya taimaka mun samu mun yi muhawara a kansa a nan majalisa to me suka gano a wannan bincike nasu? A gaskiya kuɗi dai an samu kuɗi misalin Natural Resource Development Account kuɗi ya tari ya fi naira biliyan ɗari takwas kuma an cire kuɗi daga ciki fiye da naira biliyan ɗari bakwai. Abin da aka amfani da shi kusan ɗari bisa ɗari an yi amfani da shi ne ba bisa ga'ida ba. misali kuɗi ne wanda ya kamata a ce yau an sa shi saboda a binciki inda ma'adanan mu suke da kuma a taimaka kamfanoni masu tonan ma'adanai saboda da, mutane saboda a samu wato raran kuɗi a kuma a bunƙasa tattalin arzikin najeriya an yi amfani da su ba bisa ka'ida ba wasu wurare misalin an sayi gidaje a japan wanda ke an bawa ah, ma'aikatar foreign affairs an yi amfani da kuɗin nan an ba da su ba su suka wasu jihohi da kuma wasu um, ma'aikatu na gwamnati wanda ke ba bisa ka'ida ba to irin wa'annan su ne abubuwan da muka gabatar wa majalisa akan bai dace ba a bari a ci gaba da yin irin wannan abu saboda ko ba komi kowa sani a kasar nan ya kamata a ce muna amfana ko gwamnati da al'umma ƙasar na amfana da ah, ma'adanai da Allah ya albarkace mu da su wanda yanzu ha gwamnati ba ta wani kokari mai karfi saboda ta sa kamfanoni da na ciki da na waje su zo su shiga to nan ma'adanan nan ma balle a ce har an samu kuɗin shiga to eh, kuma haka nan kuɗi wanda ke ya kamata a taimaka ko da ambaliyar ruwa aka ko kuma kurarawa hama da makamantansu shi ma dai ba amfani ake da su bisa ka'ida ba to waɗannan abubuwa nawa nawa aka samu a cikin su to yanzu yadda abin yake zai wuya a ce kowanne na bada shi yadda yake amma dai akalla na na a dunkule kuɗin nan baki ɗaya ana maganan kuɗi wanda ya kai naira tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari shida kuɗin nan da ake magana a kansa kuma kusan dukkan wannan kuɗi an yi amfani da shi ba bisa ka'ida ba. Sanata Ahmed Ibrahim Lawal shugaban kwamitin bin diddigin yadda ake kashe kuɗaɗen gwamnati a Majalisar Dattijan Najeriya. Tambaya a nan ita ce wai shin babu wata doka ce ko kuma dokoki a ƙasa da za su iya hana irin wannan watandar kuɗi tsakanin jami'an gwamnati a Najeriya? Wato babu wata amintacciyar doka illa dai sharuɗa da akan shimfiɗa ko akan gindaya wajen rabon irin waɗannan kuɗaɗe da akan ware su a asusai na gwamnatin tarayya a raba su ga gwamnatocin jihohi ko kuma ƙananan hukumomi na ƙasa walau arkinta muhalli ne ko daidaita matsayin harkokin tattalin arziki ko ilmi ko samar da gidaje da makamantar irin waɗannan ayyuka na laye ƙasa illa iyaka akwai sharuɗa da aka shimfiɗa wani rabon waɗannan kuɗaɗe misali in alkinta muhalli ne wace irin zauzayar ƙasa ake samu a jiha wani gurɓacewar muhalli aka samu in harkar ilimi ne kuma ina aka bari a baya domin agaza masa in inganta harkokin tattalin arziki ne wani kasafi za a iya yi cikin gaugawa a tada komada ta irin wannan sharuɗa ne akan ba da waɗannan kuɗaɗe amma sai ya kasance idan aka ba gwamnatin jiha in ba gwamna aka samu mai imani ba to za ka ga cewar an canza akala tafiyar da waɗannan kuɗaɗe babu kuma wani bayani da ita gwamnatin tarayya takan bi daga baya domin tantancewa domin sake bada irin waɗannan kudade ko kuma a san yadda aka kashe su domin a ɗori kan abin da yake tafe ɗaukacin lokaci ma a waɗansu wurare za ka ga cewar akan shafi gunace da manta gwamnoni a wasu wurare sai sun bi sawu sun yi waɗansu 'yan hidimomin na daidaitawa ko gindayawa ko taimakawa daga can sama ɗin kafin a basu waɗannan kuɗaɗe to in sun samu waɗannan kuɗaɗe ba lallai bane kuma su sarrafa su bisa alkawari illa ga mai imani kuma ɗaukacin lokaci a kasar nan mun shiga wani hali ba dukkanin shugabannin ne suke da irin wannan imanin su cika alkawari ko kuma su bi sharaɗin da suka bi ko suka rubuta suka ashi wannan kuɗin gwamnatin tarayya din ba. To, ko a bayan shi Malam Ahmed Yarima, tsohon ɗan jarida kuma tsohon ɗan siyasa wanda ya rungumi aikin yaƙi da zarmiya da cin hanci, wani ɗan majalisar dattijan ma ya ce shi bai mamakin wannan aiki da kwamitin Ahmed Ibrahim Lawal ya gudanar ba. to amma kuma majalisa tana da laifi irin nata, mu ma 'yan jarida muna da laifin irin namu wajen ganin ci gaba da irin wannan muguwar almundahana. Za mu ci gaba a mako mai zuwa.